بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 'yan kwana musulmi da muka haɗu a wannan masallaci namu mai albarka masallacin anas bin malik da ke nan unguwar gwallaga a birnin baucin yakubu ina gaishe ku da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka ba shi da ikon allah mun sake dawowa domin ci gaba da karatu na fikihun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga littafin hadisi na al-muharrar fil wanda al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abdulhadi al makdisi Allah ya yi masa rahama ya wallafa mun je har hadisi na ɗari biyu da talatin da ɗaya kuma yau za mu tashi ɗari biyu da talatin da biyu a darasi na tamanin da bakwai muna fata Allah ya mana katari mu karanta daidai kuma mu fahimce shi a daidai mu kuma yi aiki da daidai kurakuranmu ko a cikin karatu ko a wajensa Allah ubangiji ya mana afuwa da rahama ya gafarta mana Allah rama Abdulaziz ikra na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقفى أثره إلى يوم الدين. نعم. أما بعد يقول المصنف رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما قرب قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم حظا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا بي إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به لمن لا يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدار قرني وقال إسناده حسن وصححه البخاري وتكلم في فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما وغيرهما وهو من من رواية ابن إسحاق وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحد أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأمسكوا رواه مسلم وصححه الإمام أحمد وتكلم فيه في قوله فإذا قرأ فإذا قرأ فأمسكوا أبو داود والدار قطني فأمسك سنة أبو داود آه رواه أبو داود رواه أبو داود والدار قطني وأبو علي علي بن الزهوري وغيره وقد روي من حديث أبي هريرة وصححه مسلم وتكلم فيه غير واحد وعن أبي وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يرضيني daidai ne da karanta wancan sake wata kallama fi qaulihi fa idza qara'a fa ansitu abu dawud wa darqutni wata kallama fi qaulihi fa idza qara'a fa ansitu abu dawud wa darqutni mhm. wa abu ali al-naysaburi wa ghayruhu وقد روي من حديث من حديث أبي هريرة وصححه مسلم وتكلم فيه غير واحد وعن أبي وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني به قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لله فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدار قطني والحاكم وقال على شرط البخاري وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط تبارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> ما لم يجي تكين حديثي نتري بيو دا تلاتين دا بيو وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءه ubada ibn sami Allah ya ƙari yarda ga ubada yake cewa mun kasance a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa a wata rana ana sallar asubahi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa yana karatu fasakulat alaihi kira'a, sai karatu ya fara bashi wahala karatu ya fara masa nauyi falamma faraga kal da aka idar da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace la'allakum takra'una khalfa imamikum kar dai in ce kuna karatu ne a bayan limaminku yana karatu kuma kuna yi haka ne ko kulna na'am ya rasulullah sahabbai sai suka ce kware ya rasulullah Mu rika yin karatu a yayin da kai ma kake yi sai annabi sallallahu alaihi wa ya yace la taf'alu kar ku sake haka illa bi fatihatil kitab sai dai idan fatiha ce kawai fa innahu la salata liman lam liman la yaqra'u biha domin ita kan babu sallah ga duk wanda bai karanta ta ba rawahu ahmad wa abu dawud da wa hasanahu wa ibn wa darqutni wadannan duka sun ruwaito kuma al-imam tirmidhi ya hasana shi ha kuma darqutni shi ma ya hasana shi bukhari kama ya ce sahihi ne amma sai dai al-imam ahmad ibn hanbal takallama fihi shi yayi suka akan ingancin wannan hadisi wa ibn bar da kuma ibnu abdulbar a cikin at-tamhid shi ma ya yayi suka akan isnadin sa wa ghayruhuma da waɗansu da ba waɗannan ba wa huwa min riwayat ibn ishaq wannan daga cikin riwayar ibn ishaq an ji wannan hadisi ko a shi wannan hadisi mun ji Fasakulat alaihi alqira'a bimana shakkat alaihi wa alaihi ya masa wahala ta kasa karatu ko yana ja yana tintibe ko kuma in ya fara sai ya shiru saboda ya ji wani ma yana magana a baya sai yana kawo maka tashwishi tashwishi shine rikita kwakwalwa sai ya sa ka ka kasa nitsuwa ka kasa tunan ina ka tsaya mai kake cewa saboda wani yana magana falamma faraga bi ma'ana falamma taha wa qada salatahu kenan to da aka yi haka da annabi sallallahu alaihi wa sallam, da aka idar da sallah shine waiwayo sai ya tambaye su shi ni karatu ne kan daji kuna yi ne a bayan liman ana karatu kuma kuna yi suka ce eh kana karanta muna amsawa ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku riga haka idan liman yana karatu shiru ake yi illa bi fatihatil kitab sai dai idan fatiha ne ita kan ku karanta ta domin babu sallah ga wanda duk bai karanta ta ba an ji wannan hadisin to wannan hadisi kamar yadda aka ji shi malam sai magana akan isnadinsa ya ce waɗansu malamai kamar yadda ka ji a nan sun ce hadisin bai inganta ba kamar imamu ahmad da ibnu abdulbar abu umar yusuf ibnu abdulbar sun ce da waɗansu malamai sun ce bai inganta ba amma waɗansu kuma sun ce ya inganta to gaskiya bayan dogon bincike wannan hadisin kamar mun gama da wannan maudu'in tun a baya magana akan karatun fatiha da wajibcinta da cewa shin a bayan liman in yana karatu kai ma za ka yi ko ba za ka yi ba shin akwai bambanci da idan a bayyane ko a asirce duk wannan mun gama malam kamar daga baya ne ya kawo waɗannan hadisai bayan ya kawo hadisan baya na bismillah shi yasa muka raba biyu muka gama da wancan saboda babin bismillah babi ne mai tsayi sai muka tsaya a kai waɗannan hadisan kuma kamar za ka jona su ne da waɗancan na karatun fatiha to mun riga mun gama bayani akan menene ya inganta mun ce abin da ya inganta cikin maganganun malamai wanda ya fi inganci shine cewa idan liman yana karatu a bayyane shiru za ka yi da fatiha da sura duka ba za ka ce komi ba saboda Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fattami'u lahu wa ansitu idan ana karanta qur'ani shi kuma liman yana karanta fatiha me yake karantawa qur'ani Allah ya ce fattami'u ku saurara wa ansitu ku yi shiru kaga magana ta kare ku saurara wa liman sannan ku kuma kar ku yi wa an su ku shiru sannan ga kuma hadisai da yawa da muka karanta waɗanda wasu malamai sun ce hasan ne waɗansu kuma ma sun inganta man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda yake bin liman to karatun liman shine karatunsa to wancan shine maganar jumhurin malamai to amma malaman da suke da ra'ayin cewa idan liman yana karatun fatiha ko da abai ne ba zai ɗauke ma kowa ba da liman da mamu da mai sallah shi kaɗai duk iri ɗaya ne kowa sai ya yi fatiha na fata an fahimta to waɗanda suke da wannan ra'ayin sai suke cewa wannan hadisin yana ɗaya daga cikin dalilansu an gane ko? shine muka ce anan wa hadal hadithu min aqwa adillati man awjaba ala al-ma'mumi qira'at al-fatihati fil jahriyya wannan hadisi yana ɗaya daga cikin mafi girman mafi ƙarfin dalilin da waɗanda suka dogara da dalilai ke cewa wato karatun fatiha wajibi ne ko da mamu wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi tas'ihihi wa tad'ifihi amma zancen gaskiya shine akwai sabanin malaman hadisi akan shi ma wani hadisi ya inganta kamar yadda kaji malam ya ce wasu sun inganta wanda suka inganta ka riga ka ji su wanda suka da'afa ka ji to amma bari ka ji ƙarin bayani al-imam ibnu qudama al-maqdisi a cikin al-mughni yake cewa wa hadithu ubada al'akar yana ishara ga wannan hadisin ce wannan hadisin fana ubada lam yarwihi ghayru ibn ishaq riwayar ibn ishaq ne kadai kaga can ma ya ce a cikin maganar malam ma ya ce wa hadhihi riwayatu ibn ishaq wa huwa min riwayat ibn ishaq to shi al-imam ibn qudama sai ki ta wannan riwayar da ka gani ta Ibnu ishaq din haka imam ahmad ya yace bata inganta ba a wurin sa riwayar ibn ishaq din to sai shi ibnu qudama yace wa qarrabahu abu dawud an maktul an nafi an nafi ibn mahmud ibn rabi al-ansari akwai ta riwayar ma da ba ta hanyar ibn ishaq ba wanda ita ce wasu za su iya dogara da ita su ce idan wannan da imamu ahmad ya ce ba ta inganta ba ta hanyar ibn ishaq ne to ga wata kuma da ta inganta wadda ba ta hanyarta ba an fahimta sai ce wa huwa adna halan min ibn ishaq sai dai wannan kuma bai ma kai ibnu is'aq ba karfi haka idan wancan ya ingan ya ya yi rauni to min babu aula wannan na na cikin sunan abi dawud din shi ma ya rauni yace fa innahu ghairu ma'rufin min ahli alhadith saboda malaman hadisi ba san shi ba wannan dai maganar ibnu qudama kenan amma hadisin ba ibnu qudama bane da kuma waɗanda kuka ji kadai suka da a fashi ومن من ضعفه أيضا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة ما الألباني ما ضعف حديث أشكين سلسلة الأحاديث الضعيفة دكما أشكين ضعيف سنن أبي داود inda ya kawo ita wannan riwayar ta Abu Dawud wadda ita ce ɗayar da ba ta Ibn Ishaq ba ita ma ya ce ba ta inganta ba sai ki cewa amma hadithu Ubada shi mala Albani ce hadisi nan na Ubada ibn Samit cewa la fa’alu illa bi fatiha fa huwa da'ifun bi hadha al wannan lafazin bai inganta ba lahu talatu ilal akwai illoli har guda uku kama sharahtuhu fi da'ifi abi daud na riga na yi dogon bayani idan mutum yana nema ya duba cikin daifi sunan abi daud wannan ji malam albani kenan to haka abin da yafi rinjaye a fahimtar mu shine wannan hadisin bai ma inganta ba ina ji kuma mun yi bayani tun a wancan karatun yawa duk dalilin da waɗanda suka ce ya wajaba kowa ya karanta fatiha hadda mamu a bayyane to dalilin bai wuce wannan ba wannan kuma bai inganta ba don haka ya nuna cewa magana da tafi karfi ita ce idan kana bin liman a bayyane yake karatu to kai shiru za ka yi ina fata an fahimta Ta hadisi na gaba wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullah صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا أبو موسى الأشعري الله يقار يرجع قريش يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم وترانا يا من هدوبا سيبين منا sunnar addininmu tana cikin hudubarta ya koya mana sallarmu faƙala cikin abin da ya ce da mu idan sallaitum idan kun zo yin sallah fa aqimu sufufakum to ku tsaida sahunku thumma liyaqummakum ahadukum sannan ku tura wani daga cikin ku ya jagorance ku ya muku limanci idan liman ya wuce gaba aka fara sallah fa idza kabbara fa kabbiru yayin da duk limamin ku yayi kabbara kabbara harama kuma sai ku yi kabbara wa idza qara'a fa ansitu duk yayin da limamin ku ya fara karatu ku kuma ba ku yi shiru idan yayi kabbara ku yi kabbara idan ya fara karatu fa ansitu ku yi shiru rawahu muslim imamu muslim ne ruwaito ai karshen magana kenan wa sahahahu al-imamu ahmad shi ne imamu ahmad ya inganta shi bayan ya da'afa wancan wa takallama fi qawlihi fa idza qara'a fa ansitu abu dawud wa darqutni wa abu ali annai saburi wa gairuhu amma waɗansu kuma sun ce su hadisin bai inganta musu ba sun ce hadisin akwai matsala al'imamu abu dawud da adara kutuni suna cikin waɗanda suka ce haka wa karwe min hadisi abi hurairata wa sahahahu muslim wa takallama fihi gairu wahid sa takaice dai kun je. amma shi wannan hadisi gaskiya bisa maganar mafi yawan malamai shine hadisin ya inganta sai zama shi ne raba gardama ke wancan ya ce ko liman yana karatu ku yi karatu wannan kuma ya ce idan liman yana karatu a bayyane ku yi shiru dole mu ɗauki ɗaya ai to sai aka samu bisa rinjaye ɗaya bai inganta ba ɗaya ya inganta wanda za mu ɗauka wanda ya inganta saboda haka idan liman yana karatu a asirce dole ka yi karatu kai mamu idan liman yana karatu a bayyane dole ka yi shiru saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amsitu ku yi shiru sannan ga kuma aya an fahimta hadisi na 234 wa an abdullahi ibn abi aufa sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce abdullahi ibn abi aufa Allah ya kare yarda gare shi yace ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi inni la astati'u an da min alqur'ani shay'a shi ya ma'aikin Allah ni da ka ganin nan ba zan iya haddace komai ba alkur'ani ba abin da na iya fa'allimni ma yujzi'uni koya mun menene zai wadatar mun ya isar mun ba sai na yi fasiya ba ba sai na karanta komai ba kenan ma yujzi'uni minhu a wata riwaya abinda zai isar da ni daga karatu ba sai na yi ba sai na karanta qur'anin ba tunda ban iya komai ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mai sauki ne idan ka zo kai tasbihi kai hamdala kai hailala kai kabbara kai hauqala ka ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah shikenan ba kai fatiha mutun da baka iya ba subhanallah shine hamdala ai subhanallah shine ne tasbihi kenan ko a ce sabhala ji waɗansu subhanallah walhamdulillah shi ne hamdala wala ilaha illallah shi ne hailala wala haula wala ƙota illa billah shi ne haukala. wallahu akbar ne kabbara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idan kai wannan ma ya isa a wata riwaya wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim qala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah naji sai ce wannan abin da ka koya mun hadha lillah wannan duk na jina Allah ne yabon Allah ne a ciki ban jinawa ba ban jini na yi addu'a na roƙi wani abu ba shikenan a cikin sallan sai dai in yabi Allah ni ba zan roƙi komai ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله صلى الله عليه وسلم سيتمسو كما غاناك sai da shi kul in ka zo addu'a kai kuma ka ce Allahumma Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini kai kuma na ka kenan Allahumma arhamni ka roƙi rahama warzuqni ka roƙi arziki an zo wurin ko wa'afini Allah ka ban Allah ka ban lafiyar da zan ci arzikin wahdini Allah ka shiryar da ni ga arziki ga rahama ga lafiya kuma ga shiriya ai kaga mutum ya yake da wata addu'a sai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da wani ne ba mu da kaji wani dogon lafazi wanda ba za ka iya ba amma wannan mai sauki ne la qara salati da salama gare ka ya rasulullah falamma qama yayin da mutumin na kawai sai ya tashi shi an gama da shi an bashi na Allah an bashi na ta ƙala haka za da yi sai dunkula hannunsa ya tashi kamar irin a baka alkawarin nan sai ka dunkula sai tashi da wannan alkawarin tun da manzan Allah ne ba shi ba sakewa fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma hada faqad mala yadda min alkhairi. wannan ya cika alheri a hannunsa wannan abun da ya dunkulan nan ya tashi da alheri kaga bai iya Fatiya ba amma kaga sauƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malai shi hadisi imamu ahmad ya rawaito da abu dawud da nasa'i da ibnu hibban da azara kusuni da al-hakim kuma al-hakim yace sharadin buhari ne ma ingancin sa zarqasara man azahu ila ibn al-jarud faqat duk wanda yace ibn al-jarud ne kawai ya rawaito sai ya shiru bai faɗi waɗannan manyan ba wannan ya takaita ma hadisin girman sa ya rage wa hadisin karfi yace kawai ibn al-jarud ne ya rawaito bai faɗi sauran ba waɗannan manyan ba an gane waɗanda hadisai guda uku da kuka ji dukansu suna magana akan abu guda ne kuma duka mun karanta matsaloli a kansu idan ba ku manta ba hadisin farko na abdullahi ibn abi aufa wannan ba ku taɓa jin shi ba a baya abdullahi ibn abi aufa sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda da wannan suna ake kiransa babansa shine abu aufa ana kiran babansa abu aufa din nan da cewa alkama shine asalin sunansa Ibn khalid ibn al-harith al-khuzai shi abdullahi ibn abi aufa da shi da babansa dukansu musulmi dukansu sahabbai ne kuma yana cikin waɗanda suka je bai'atul ridwan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an yi hudaybiya tare da shi an yakin haibar da duk abin da suka rage daga bayan wannan lokacin kuma ya zauna ya lizimci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka kasa iya zama a Madina saboda shauƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce yana kwanci a ƙasa kuma su taka ƙasar Madina ba za su iya ba sai kaure ya bar gari. sai koma Kufa ya zauna a can ya sayi gida ya ci gaba da zaman sa har Allah ya masa rasuwa a kufa ya rasu ne shekara ta 87 bayan hijira don ya girma ya tsufa har sai da ya makance aka ce kuma cikin sahabban da suka rayu a kufa shine na ƙarshen su a cikin mutuwa fi kowa tsawon kwana wanda ya yi wafati na ƙarshe a cikin sahabbai waɗanda suka zauna a kufa ne wanda ya ruwaito hadisai da yawa ga ɗaya daga cikin su dan kunji shine wanda ya ruwaito hadisin ba da sadaka da ce, annabi sallallahu alaihi Allah ya ce da shi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karɓi sadaka a hannunsu kuma ka rika musu addu'a sai ce duk wanda ya kawo sadaka wa annabi sallallahu alaihi wanda zai raba wa mutane sai annabi sallallahu alaihi ya ce Allahumma salli ala ali fulan wane Allah ka yi salati ga iyalansa salatin Allah ga mutum kuma shine Allah ya yabi mutum a cikin mala'ul ala Allah ka ambace shi a cikin mala'iku masu daraja ka ɗaukaka darajarsa ka gafarta masa har ka shelanta hakan a cikin mala'ikunka masu daraja a can sama wani addu'a kuma duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa Allah zai karɓa. Ya ce to sai babana ya zo da sadaka sai ya bayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah ka salati ga iyalan abu aufa kaga abu aufa ya shiga tunda shi ya kawo ai sannan kuma iyalansa su ma sun shiga wannan sai nuna maka amfanin bada sadaka in ka bada sadaka kai ka shiga kuma ko yanzu ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne ka faɗa ka kawo aka maka addu'a ba ku za su maka wannan addu'a don Allah madaukin sarki aka ya faɗa cewa mala'ikun Allah alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wa tabi'u sabilaka wa qihim adhab al jahim rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim kaga ai alun ka duk sun shiga kenan wannan duk addu'a ce da mala'iku za su maka to in ka ba da sadaka sai zama a madadin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma addu'ar da yayi za ta shafe ka har yanzu don duk wanda yayi ayayi ne yana kofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka addu'a za ta shafe ka kuma yanzu ma mala'iku za su yi maka sannan yana nuna muhimmanci idan zaka ka riƙa yin alheri ‘ya'yanka su rika gani saboda su koya shi yasa ya ce babana ya ba da sadaka kaga ayayi a gaban ɗan kuma aka yi addu'a addu'ar kuma har ta shafe ɗan gashi yanzu yana ruwaito mana hadisi to wannan hadisi dai kamar yadda muka ji yawa mun dai ji bayani akan abdullahi ibn abi aufa hadisin farko na ubada ibn samit mun ji shi shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sun bi shi sallafi suna karatu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su yace sai dai akan fatiha amma an karkare cewa hadisin bai inganta ba hadisi na biyu kuma shine hadisin da muka ji na Um, na abu musa al'ash'ari shi mun yi bayani akan abu musa al'ash'ari kun san shi malamin ƙura'anin nan kuma ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama marwaita hadisi da yawa yake cewa asali abin da ya faru da abu musa shi zamanin tabi'ai ne shi yake jan sallah ana fahimta ya yi kabbara ya fara sallah sai wani a baya sai yi magana a cikin sallah an fahimta sai ya faɗi wata kalma wannan maganar da ya faɗa kowa ya ji daga idan da sallah sai abin musa sai waiwai sai ce waye magana a sallan nan sai kwai shuru an fahimta kowa sai shuru abin musa ya sake tambaya ya ce waye ya yi magana ana cikin sallah sai kowa shuru ya tambaya ta uku ba amsa ba sai ya tambayi almajirinsa wanda ya fi kusa da shi kamar ni yanzu cewa abdulaziz sai ce da shi kai kai magana ko ya san ba shi bane sai ce a'a ba ni bane sai wani ya san sai ce ni ne hikima ce ta manya yadda zai sa wanda ya yi amsa sai ce a'a gaskiya ba shi bane ni ne ya ce amma gaskiya alheri na faɗa ana ha wa lam urid biha illa khaira ni na faɗa amma ni alheri nake nufi cewa da ya fara karatun Fatiya, sai yake cewa ai za ta mara sauki ko ta kalma makamancin wannan sai ce ni alheri nake nufi sai ce dama kuwa nan kuna magana ne ana sallah shi ne sai kawo wannan hadisi sai ce to ai annabin mu sallallahu alaihi wasallama kaga ba a magana a sallah wata rana annabin mu sallallahu alaihi wasallama yayi mana hutuba a cikin hutubar sa fa bayyana lana sunnatana sai koyar ya bana bayanin sunnar mu ta addini ga yadda addini yake wa allama na salata ya koya mana sallah cikin abin da ya koya mana shine idan an tashi sallah to ku bi liman sannan idan kuna bin liman ku tsaye da sahu sannan aka fara liman ya fara karatu to kowa ya shiru fa amsitu kar ku karanta komi kuma kar ku yi magana ku gane ma nan fa amsitu yana nufi asalin magana karka yi ai karatu ba karka yi ballantana kuma magana Shi ne shine ma'anar wa idza qara'a fa ansit shikenan sai mutum ya gane daga nan shi kuma da abinda mu gane shi ne wato hikimar sahabban annabi sallallahu saboda gadon da suka koya a wurin annabi sallallahu alaihi wajen iya karantarwa Za mu zai ji wannan yadda zai fito fili a cikin fa'idoji tona hadisi shi ma ya inganta to sai fa'idojin da ke cikin waɗannan hadisai guda uku da muka karanta fa'ida ta farko ita ce mun ƙara tabbatar da hukunce-hukuncen karatun fatiha cewa karatun fatiha dole ne ai wannan kan kowa ma yanzu kan ya fahimta ko kuma kafin wannan darasin yanzu kowa ya iya fatiha har yan nesa ma sun yi ta bugowa suna karanta fatiha kuma alhamdulillah kusan dukkan galibin mutane sun ɗauki abin da gaske kuma sun koya kuma sun iya wanda ya rage bai iya ba lallai ya je iya fatiha ba uzuri a wurin Allah ga duk musulmin da bai koyi fatiha ya iya yadda zai yi sallah yadda za ta zama karɓar tsiya ba Allah ya gyara mana fa'ida ta biyu ta'kidu tambihi ala nahyi an al-qira'ati khalf al-imam jahran lima fi dhalika min at-tashwish ala qira'ati al-imam an hana yin karatu bayan liman ko da karatun fatiha ne idan liman yana yi a bayyane saboda gashi nan wannan hadisi in ma ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai wani ya rikita shi saboda shi kuma yana karatu shi ma shi yasa a wani hadisin annabi sai ya ce mali unazilul qur'an me yasa kuka ta ina jayayya da qur'ani ina jiya kana jiya da wanda za a ji fa'ida ta uku annal qira'ata qad tasqulu ala kulli ahadin min al-bashar bi sababin min al'awarid bashariya Ko kowane mutum yana iya samun rikicewa da tuntube biya ce ta ɗan adam wani hadisi idan ya inganta yana nufi maganar wani ta shigarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu har ya sa ya yi tuntube a karatu wannan ya nuna cewa kowane mutum ma wato yana iya samun irin wannan tunda har annabawa ma ke iya samun su haka in mutum yana magana ko yana karatu sai kai shiru in ba haka ba za ka iya rikita shi sai abin da ya so ya faɗa ba zai faɗa ba ko kuma ya faɗi abin da bai niyyar faɗa ba an fahimta fa'ida ta gaba kaunuhu yawwa fa'ida ta gaba annahu la ta fi wujudi arabiyyin la ya'rifu shay'an min al-qur'an ba abu mamaki bane ka samu balarabe kuma bai iya karatun qur'ani ba wanda zo ya cewa wa annabi sallallahu alaihi sallama. bai iya komi a ƙur'ani ba ka koya mun yadda zai da wani yare gaya masa da larabci ya iya ko bai iya ba ya iya na hau ya fito sosai amma bai iya fatiya ba shi sa wasu daga cikin mutane sai ga sai su ji mamaki wani an ce ga balarabe bai iya karatun ƙur'ani ba larabci daban iya karatun ƙur'ani daban shi sa za a ga wani malam malam dake ne idan ana larabci zai wahala ya kuskure amma yana fara karatun alkur'ani kuma sai ka ji ziyo ne sai ka ji a cikin alkur'anin kuma yana so ya karanta qur'ani da nahawu ko da adab dinsa ko da balagarsa sai ya rinka jujjuya aya ya rinka saboda shi alkur'ani salon karatunsa daban da cewa irin larabcin bakinka kuma daban larabcinka bai kai karfin da zaka iya gano karfin qur'ani idan baka haddace shi baka karanta shi daidai don kawai ka iya larabci ba zai yiwu ba sai in ka koyi shi karatun Qur'ani shi yasa balarabe ya zai ce shi bai iya Qur'ani ba amma da aka koya masa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah abu biyar din nan kai a wurinka kai aya bakwai din ya fi maka sauki akan wannan abu biyar din amma shi da yake balarabe da waɗannan biya iya to amma bai iya alhamdulillah rabbil alamin ba na fata an fahimta sannan bayani akan wannan tartibin mun yi a karatun baya cewa wanda bai iya komi ba haka za ka sa yanzu. amma mun faɗi mafita idan a cikin mutane wanda ya musulunta yanzu bai iya komi na fatiya ba sai ka ce to kar ka yi sallah kai kadai ka je ka rinka bin liman wanda shi ya iya sai ya jaka shikenan in ya jaka kuma ka tafi har zuwa lokacin da mutum zai iya da kansa sannan daga cikin fa'idoji yana nuna cewa wanda bai iya fatiya ba ba ka ce an yafe masa sallah sai ran bai iya ba wannan mutum inda ana yafi fatiha ana yafi sallah sai annabi ya ce a a dakata sai ka iya fatiha sai ka fara yace masa je ka yi sallah amma ka yi tasbihi a madadin fatiha na fata an fahimta to haka fatiha tana da muhimmanci a sallah amma duk muhimmancin ta bata kai sallar muhimmanci ba kun ji wannan da kyau kuwa yawwa idan ka bi liman a sallar asuba sai liman yayi karatu zai karanta Fatiya zai karanta sura kai ka karanta mai a ciki ko ɗaya ba kai ba sallar ka tayi tayi ashe sallar ta bi fatihar muhimmanci haka ana iya samun sallah ba fatiha a wurinka amma sallar ka tayi kamar wannan mutumin haka idan ka zo bin liman sai ka zo a raka'a ta farko sai ka zo ka samu yayi ruku'u sai ka bi shi a cikin wannan raka'ar da yin ai akwai fatiha ka samu fatiyar ka ji ta baka ji ta ba amma ta maka ashe kuma duk da ka samu raka'a za ka fatiha tana da muhimmanci a cikin sallah yanda in babu ita babu sallah amma kuma ba ta kai sallar muhimmanci ba na faɗi wannan ne don ku gane cewa ce don wajibcin fatiya tunda yanzu kai baka iya fatiya bari ka bar sallar sai ka iya fatiya kafin ka fara a sallar ta fi girma sama da ita fatiya sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa yadda sahabbai suka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda mu kuma ya kamata mu koyi da sahabbai akan usulubin gyara idan mutum ya yi kuskure yanzu don Allah ku ga yadda Abu Musa ya da wannan mutum waye yayi magana a sallah ai ba yana so ya kunya tashi bane yana so ya gyara masa amma tunda a cikin mutane yayi kuskure idan yayi shiru aka tashi za a ce ashe ana iya haka sai ya yi gyaran dole a cikin mutane ba zai ce ya zo biyo shi ba ku gane wani abu amma da ya zo gyaran da mutumin ya ɓoye kansa ai mutum baya so ka kunyata shi ko waye musamman duk wanda ya zai zauna a gaban ka ko ya bi ka sallah to ya ga darajar ka ne don haka kai ma ka ga tasa darajar shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ce limamai su rika koyi da mamun su mamu suna koyi da kai akan ruku'u da sujada da sallama da kabbara kai kuma kai koyi da su akan daɗewarka a sallah ka rinka tuna akwai wani a bayan ka ba fa kai ba bane to ha kuma a wajen karantarwa mun karanta hadisin wanda ya tsari a cikin masallaci da rana kuma ya kwaye sa ya fitsari kowa yana ganin shi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar kyan mu'amala da daɗin magana sai da yace Allah ka ji kaina ne da Muhammadu duk duniya karka ji kai kowa banda mu saboda daɗin magana irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wannan kuma koyin da abu Musa da ya masa yayi magana a cikin sallah amma bai jibga shi ba bai wulakanta shi ba bai tozarta shi ba sai ce mata kaga ba haka ake yi ba annabi da ya mana hudu ba ga abin da ya ce mana yanzu mutumin nan zai sake amma in muka sake sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama akan ma sai mu wulakanta wani Allah ya sa nasiyar ta je hadisi na gaba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hadisin Abu Huraira wanda shine hadisi na 235 manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce, idan an al-imamu fa idan liman ya ce amin kuma ku ce amin faina human man wafaqa ta'minuhu ta'min malaika domin duk wanda amin ɗinsa ya dace da cewa amin ɗin mala'iku gufira lahu ma kaddama min zambi to an gafarta masa duk abin da ya wuce na zunubansa متفقون عليه وانا حديث Imam البخاري da مسلم suka rawaito wannan hadisi kuma yanzu an gama da maganar karatun Fatiha yanzu har an gama Fatihar yanzu liman yana ce amin ne kuma kuma za ku ce amin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin wannan hadisi idan ammana al-imam idan limamin ku yazo wajen amin kuma yace amin to kuma ku ce amin sai ce fa'idar cewa amin shine duk wanda cewarsa amin ta dace da lokacin da mala'iku ma ke cewa amin to za a gafarta masa zunubansa da suka wuce an fahimta <clears throat> wannan hadisi yana da fa'idoji fa'ida ta farko ita ce cewa amin a cikin sallah sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a cikin almasu al-mawsu'atul ya yace at-ta'minu sunnatul mu'akkada yin amin a cikin sallah bayan an karanta fatiha sunna ce mai ƙarfi ba da kira'atul fatiha bayan karanta fatiha wa yusarru biha fi salati sirriya wa yujharu biha fi salati jahariya idan ana sallah a asirce to kana gama karatun Fatiha ka sai ka ce amin a asirce idan a bayyane eh, eh mana idan aka yi a asirce kai ma sai ka ce a asirce idan kuma a bayyane ake karatu kai ma sai ka yi amin din a bayyane an fahimta alfa'idar tussani ya fa'ida ta biyu menene ake nufi da amin da muke faɗa bayan an gama fatiya ma'anar amin shine Allah ya amsa imana Allahun mataji Allah ka amsa kamar kana magana da Allah ne ya Allah ka amsa mana shine ma'anar amin to da ƙarshen fatiha ai addu'a ne tun daga ihdinas siratal mustaqim ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ce anan hada li abdi wa li abdi ma sa'al kaga addu'a ce wannan bawa na ne nasa ne shi yasa wannan mutumin yace an bashi na Allah sura a bashi nasa kaga daga alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan dawaye duka duk na Allah ne kana ga wa Allah ne sura naka kai kuma sai ka na ihdinas siratal mustaqim siratal ladina to shine yace na gama daidai yadda rabin Fatiya yake na Allah ina nawa sai ce kai kuma ka karanta wancan to shi yasa mutum sai ya ce amin saboda addu'ar yana roƙo akan Allah ya amsa an fahimta الحافظ ابن حجر العسقلاني الله masa رحمه a cikin fatul bari yake cewa a ta'aminu qa'imun maqama a'a at-ta'minu qa'imun maqam at ba'da al-bas cewa amin kamar tattare bayani ne a dunkule kayi samari bayan ka gama dogon bayani fadda'i fassala al-maqasid bi qawlihi ihdinas siratal mustaqim ila akhirih mai yin addu'a da mai yin sallah idan ya fara ihdinas siratal mustaqim yana yana yana baje bayani yana yin dogon bayani ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi duk yayi a cikin ayoyi guda uku ko guda biyu sai ce wal mu'amminu ata bi kalimatin tashmalul jami' shi kuma idan mutum ya zo yin amin ya hada duka waɗancan ba shi sai ya faɗa ba sai kawai wancan ya ce Allah ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza wannan kuma ba sai ya sake ce kamar sai ce Allah ka amsa na fata an fahimta sai zama kamar somarin doguwar addu'an ne shine ma'anar amin ga wata fa'ida sai ce fa in hal imamu idan liman ma yace amin to fa ka annahu da'a marratayn kamar yayi addu'a sau biyu ne mufassalan thumma mujmalan kamar kayi dogon daga baya ka zo kai somari an fahimta wannan da kyau kamar kai ne yanzu in kai addu'a ya Allah ka mun kaza ya Allah ka mun to in ka gama ka ce amin idan ka gama addu'ar ka kai shiru to kai addu'a sau daya amma idan da ka gama sai ka dunkule sai ka ce amin Allah ka amsa ya amsa me duk wancan din ba sai na sake maimaita ba kai addu'a sau nawa kenan sau biyu to da addu'a sau biyu da addu'a sau daya wace ce tafi gara kai sau biyu an fahimta ko kuma amin tana da falala in za a yi addu'a ko ma wace addu'a ce a rinka cewa amin dalilin da ya yasa kenan malamai ke cewa idan ku biyu za ku yi addu'a to a madadin ku duka ku rika yi tare a lokaci guda wannan yana ja wannan yana ja to ɗaya ya faɗa ɗaya ce amin shi ma kamar duka tare kuka yi sai zama addu'a guda biyu ce iri ɗaya ana fahimta sun yi istinbatin wannan ne akan faɗin Allah ta'ala a cikin suratu Hud annabi Musa alaihi salam a cikin suratu Yunus annabi Musa alaihi salam yayi addu'a wannan addu'a tasa shine yake yi don Allah ce wa qala Musa rabbana amma da yazo addu'a sai ya ce ya ubangiji mu bai rabbi ba ya ubangiji na saboda yana yi a madadin su duka ne rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم to da Allah ya zo amtawa sai Allah ya ce qala qad ujibat da'watukuma sai Allah ya ce da shi haƙiƙa an amsa addu'ar ku ku biyu bayan kuma Allah ya ce wa qala Musa waye addu'ar to annabi Haruna shi kaji tasa addu'ar shi amin yace sai Allah ya ce dukan su biyu sun yi addu'a an fahimta to ta ce idan wani yana addu'a wani yana ce amin to kamar dukan su ne suka yi Ba ka yanzu in nayi addu'a sai duka kuka ce amin mu ɗari ne to kamar mun yi addu'a sau ɗari ne Allah ka gafarta mana Allah ka mana rahama Allah ka shiryar da mu Allah ka ba mu arziki Allah ka ba mu lafiya amin sa'annan kuma wannan ya nuna cewa amin tana da falala amin tana sa a gafarta maka banda abin da za a baka ba ba ka ce amin a shirye da mu ba addu'ar cikin fatiya ta ƙarshe ba ka gafarta mana sai dai ka shirye da mu idan ka samu shirya za ka samu gafarar, dimna to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo yin amin sai amin ɗinsa ya dace da lokacin da mala'iku ke cewa za a gafarta masa zunubansa kaga shiriya kenan plus shiriya kenan da gyara gyaran shi ne gafara an fahimta kuma ma ta kaddama min zambihi dukkan zunubanka sai da karku manta da ka'ida da muka faɗa tun a wani karatu duk inda ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gafarta maka dukkan abin da ya gabata a zunubanka saboda kai wani aikin falala to ana nufi sagairu zunub banda kaba'ir an fahimta su ka ba’ir sai ka tuba musu daban duk abin da ka aikata na kuskure babba to ka tuba ka ce Allah ya yafe mun da kuma sharuɗan tuba ka cika amma sagha'ir irin waɗannan su ko ka tuba ba Allah zai yafe maka su kyauta in ta ta ji tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kaga sagha'ir sun kenan tunda yace ba’ir sai kun guje su amma idan kuka aikata fa sai ka tuba saboda Allah yana gafarta wanda zai dawo ne ya ce ya tuba an fahimta innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna sai ka tuba walladina la walladina la ya, la sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba kaga sai ka tuba وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب duka da inda akwai laifi sai ka tuba in dai babba ne amma sauran annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya alola duk zunubansa sun kare na kananan kenan fa duk wanda ya sallar magariba yanzu idan an zo yin isha to an gafarta maka duk zunuban da kai a tsakani kananan kenan fa daga juma'a zuwa wata juma'ar kaje an gafarta maka zurbanka. ƙananan kenan daga ramalana zuwa ramalana an gafarta maka zurbanka gaba ɗaya ƙananan kenan subhanallah bihamdihi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗa sau ɗari an gafarta maka zurbanta. ko sun kai yawan kumfan teku ƙananan kenan babban kan illa man taba jama'a an fahimta yawa kar wani ya ce haka kawai in kai raka'a biyu sannan kuma fa'ida ta gaba ita ce annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna ashe mala'iku ma suna ce amin to ashe mala'iku suna shiga cikin harkokinmu na sallah ka duk wanda yake jan mutane sallah ya nutsu ya san akwai mala'iku ma a bayansa saboda yana ce amin su ma suna ce amin ya tabbata a cikin sayin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku tun a sama in liman ya ce wala dalin su ma sai sun ce amin fa'ida ta gaba shine malamai sai suka ce yaya ne daidaituwar amin ɗinka da amin ɗin liman da amin ɗin mala'iku waɗansu malamai suka ce ma'anarta shine almuwafaqatu fil musharakati wa zaman wato lokacin da yake liman yana ce wala dallin idan zai fara ce amin ku faɗa tare ina fata an fahimta saboda lokacin da zai ce lokacin ne mala'iku ma an gama ce wala zalin su ma za su ce za ka karka tsaya ka makara idan ya zama kuna faɗa suna faɗa kuka yi daidai to an gafarta maka zunubanka waɗansu malamai suka ce a'a almusharakatu wato almuwafaqatu fil ikhlasi fi du'a wani ana ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladhi shi sa bai ma je ko bai ake cewa ba shi dai kawai an gama wala zalim sai tuna ce amin shi hanka baya tafakkuri alladhina hum fi salatihim khashi'un shi ba ruwansa ana karanta qur'ani balle ya rinka jin ana addu'ar sai nutsu ya ce ana roƙon Allah ya Allah ni ma ina roƙo in an zo sai ya ce amin sai zama hadda shi shi ba a yi addu'ar da shi a zuciyarsa ba sai kawai ya ce amin to shi baya ciki na fata an fahimta sai suka ce muwafaka da shi da su a wajen ikhlasi wajen addu'a to abin da yafi shine ka hada duka biyu liman yana cewa la dallin idan ammana al-imamu bi mana idan shara'a fi ta'min idan liman yana zuwa wajen wajen amin ba wai sai yayi ba shi yasa imamu malik ya fassara da cewa idan balagal balaga al-imamu zai a amin idan liman ya zo wurin amin sai ku ce amin ba wai sai shi ya ce ba tunda a masaban malikiya shi liman ba zai ce amin ba a bayyane an fahimta a wata riwayar ta malikiya to wannan shine ra'ayin jumhurin malamai cewa kowa zai ce amin da mai sallah shi kadai da liman da ma mu masu bin liman kowa ma zai ce amin kuma idan a bayyane ne a bayyane kowa zai faɗa amma imamu abu hanifa ya ce liman a imamu su yi a asirce liman ya yi a bayyane an fahimta yawwa malikiya ma suka ce liman shi ba zai yi ba sai mamu su yi a madadinsa a'a mamu su yi a bayyane amma liman shi kuma ya yi a asirce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wa ad-dallin qulu amin sai suka ce ya raba ne kai ya baka wala su kuma ya ba su amin amma wannan hadisin ya nuna liman shi ma zai ce amin kuma zancen da ya fi ya kenan riwayoyin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana sallah shi ma yana ce amin a fili ana fahimta ko to amin din tana da sauran fa'idoji gaskiya kuma lokaci ya kare ya kamata mu bari mu yi su a nitse idan Allah ya mu darasi na gaba za mu tashi daga fa'ida ta bakwai idan Allah maɗaukakin sarki ya sa da rai da lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu lada abinda ya zama kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh